Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro sani a wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za mu ji cewa shugaban faransa emmanuel macron da na amurka joe biden juma'an nan suka gana a rome karon farko kenan tun bayan yar takardamar da aka samu watan jiya game da wata kwangilar baiwa australia jiragen ruwa na yaƙi na ƙarƙashin teku za mu sudan inda kasashen duniya da kungiyoyin ba da agaji suka yi mata zigidar a kasuwa za mu shiga najeriya jamhuriyar nijar mali saboda haka sai sauraro lafiya madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga roma inda shugaban faransa emmanuel macron da takwaransa na amurka joe biden suka gana karan farko tun bayan da suka ta da jijiyoyin wuya saboda wata kwangilar baiwa australia jiragen ruwa na yaƙi na ƙarƙashin ruwa kenan da faransa ta zargi amurka ta rikirkita wannan kwangila ga rukayya abba kabara da wannan rahoto Shugabannin biyu sun tattauna da juna ne a birnin Rome na kasar Italiya jim kaɗan kafin buɗe taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 taron da dukkanin shugabannin biyu za su halarta. Ana ganin tattaunawar su za ta kawo ƙarshen taɓarɓarewar dangantakar diplomasiya da taɓulla a tsakanin su bayan wancan kwace cinikin jirgi da Amurka ta yi daga Faransa wadda ƙasar Australia ta bayar. A cewar Emmanuel Macron na Faransa ya zama wajibi ƙasar ta nuna wa Amurka fushinta a game da wannan cin dunduniya ya da ta yi mata wanda a ganinta amurka na yi wa tattalin arzikin arzikinta zagon ƙasa ne kai tsaye tun da fara dai rikicin ƙasashen biyu ya bullo ne bayan da amurka ta kwace cinikin jirgin ƙarƙashin teku da faransa ta kulla da australia bayan kuma tuni faransar ta fara kera jiragen sai yemen inda haɗakar sojan ƙawance bisa jagorancin na saudiya ke ta kai munanan hare-hare yankunan 'yan tawayen hutsi inda aka kashe ɗimbin rayuka juma'an nan hukumomin kasar saudiya suka janye jakadan su da ke lebanon saboda zargin wani jakadan lebanon da ya rika wasu surutai har da ashar saboda kashe-kashen rayukan da saudiya ta jagoranci a kasar yemen saudiya dai ta ce jakadanta da ke lebanon ya tattara nashi nashi ya dawo gida yayin da shi kuma na lebanon ya koma gida shi ma kamar dai yadda za a ji a cikin wannan rahoto da ahmed abba ya haɗa mana a ranar alhamis sai da sojan karo-karon bisa jagorancin saudiya suka ce sun kashe ɗimbin 'yan tawayen hutsi a yemen wannan sanarwa ta sanya adadin 'yan tawayen huthi da ƙawancen ta kashe zuwa kusan dubu biyu a yankin na marib a raharen da take kaiwa kusan kullum tun daga ranar 11 ga watan oktoba Sanarwar ta ce rundunar haɗin gwiwa ta kai hare-hare 22 kan 'yan tawayen a wasu yankuna biyu da ke kusa da Marib, inda suka kashe 'yan tawaye 95 tare da lalata motocinsu na yaƙi 11. An kai harin bam na baya-bayanan ne a Aljaubi mai tazarar kilomita 50 kudu da Marib, da kuma Alkassara mai tazarar kilomita 30 daga arewa maso yammacin kasar ba da kasafai 'yan tawaye na huti da iran ke marawa baya ke yin tsokaci kan asarar da aka yi musu ba kuma babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da adadin. Shi dai Marib headquarter lardin mai arzikin man fetur da ke arewacin Yemen shi ne tun ƙarshe na gwamnatin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da ita. Yaƙin ƙasar Yemen da aka fara tun a shekarar 2014 ya yi sanadiyar harlaka dubban mutane yayin da wasu miliyoyi suka rasa matsugunansu a wani lamari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira mafi muni a duniya. Idan muka je Mali kuwa inda sojan ƙasar da suka kwace mulki ke ta ƙoƙarin samun zama da karbuwa, Alhamis da ta gabata, sojan suka sanar da cewa jakadan ƙungiyar ECOWAS ko Sidiyawo da ke ƙasar ya fice ya ba suri kuma nan take ya fice. Mun nemi ji daga bakin ɗan jarida kuma mai sharhi kan wani yadda ake toyawa a nahiyar Afirka, wato Dr. Abba Sadiq, ko yaya yake kallon zumuncin za ta kasance tsakanin sojan Mali da kungiyar ECOWAS. da yake bayan taron ecowas na ƙarshe da aka yi kasan uh, eh, an yi sanarwa an ce Eh, ba za a iya daga zaben nan ba su kuma kasan shugabannin mali sun ce su ba za su iya yin zaɓe a lokacin da aka ce musu kuma ba su neman ra'ayin wani sai ra'ayin mutanen ƙasar su sai ra'ayin su ƙasan ah, mali to dama ana cikin wannan rishin daɗi kamar zaman gaba ne kuma sai aka zo aka kori wannan kenan sulhu da aka nema za a yi ma ba za a same shi ba bayan koran da aka mishi kasan kasar mali kaman an ce tana so uh, ta yi wasa hannu da wasu wata kamfani ta kare mutane wanda ake ma wagner ta kasar rasa to wannan ma shi daman akwai kasashe da yawa na ecowas wanda ba su amince da wannan abu ba kenan ana cikin wannan rishin daɗi ne wannan abu ya zo zai ƙara ɓarɓarka tsakanin dangantaka tsakanin mali da ita sai da yawo ekwa a gaida dr abba sadiq san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara ko oho gama ko sun dara allah allah allah haɗa kanmu afirka mu so juna zaman mu da ku da ya ƙare dai man da ku zan mu da zin dage su ga mun dare. Sai ƙasar Sudan inda bisa dukkan alamu ƙasashen duniya da ƙungiyoyin tallafawa ƙasashen ke neman su yi wa sojan Sudan ɗin zigidir a kasuwa saboda yadda suka ƙwace mulki da rana tsaka kuma haka siddin. Mutan ƙasar dai na ta bore da neman ba su yadda ba. Yayin da su kuma jami'an tsaro na gwamnati ke tafasa garken masu boren. da watsa musu hayaki mai sa kwalla kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Michael Kudusan ya haɗa mana. Wannan shan alwashi na zuwa ne bayan da sojoji suka gargaɗi masu zanga-zangar da kakkausar murya bayan kuma sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar kwanaki uku da suka gabata lamarin da ya haddasa mutuwar mutane takwas da jikkatar sama da ɗari da saba'in. Sojoji na ci gaba da jefa hayaki mai sa hawaye da harbi da harsashen roba abinda masharanta ke ganin yana ƙara ta'azzara zanga-zangar a daidai lokacin da 'yan gwagwarmaya ke shirin zanga-zangar a asabar sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci sojojin ƙasar da su nuna halin da taku ta hanyar bullo da hanyar shawo kan jama'a cikin siyasa ba da ƙarfin tuwo ba sai jamhuriyar Nijar inda mabiya addinin Kirista suka gudanar da taro don ba da tasu gudunmawar game da hanyoyin samun dawwamammiyar zaman lafiya a ƙasar sakamakon fasalin rashin tsaro da ake fama a arewacin Najeriya ya fantsama zuwa ƙasar ta Nijar. Ƙara rahoton da wakilinmu da ke maraɗi Salisu Isa ya haɗa mana. rabaran Sani Nomau, jigo a kungiyar ta ARN da bayanin muhimmancin irin wannan taro. Wanda ya ce ikkilisiya ya ce zaman lafiya. Cikin wannan lokaci ikkilisiya tana juyayi, ikkilisiya tana tare da gwamnati cikin famanta na tsaro. Ikkilisiya tana ɗaukar lokaci tana yin addu'a. Shi kuma Pastor Umar Idi matasa ne ya hankali akan kama sana'a don kaucin fada hannuwan ɓata gari. Kira na ne matasa su koyi sana'o'i kuma in sun koyi su tsaya su yi aminci a kansu. Waɗansu sai su ɗauki in muka ɗauki yan haure suna taya da miliyoyi amma to miliyoyin na inda za su tsaya su sarrafa su ba su bukatar su ta su mutu cikin sahara ko cikin teku to matasa ma ba su bukatar wani ya ja su su ɗauki bindiga da su kada hankali a cikin ƙasar su inda za su iya inganta abin da Allah ya sa a cikin hannunsu. Ga Iglesia batun tsaro ba na gwamnati kaɗai ba ne in ji Rabaran Habibu Abdu. Magana tsaro ba ta shahi kawai jami'an tsaro kaɗai ba. Magana tsaro na ƙasa ta shafe mu duka 'yan ƙasa domin ƙasar nan ta mu ce kenan kowa da kowa ya san da cewa zaman lafiya cikin wannan kasa ta ta Nijar babban alheri ne ga kowa. Shi kuma Muhammad Lauli Isa ya yaba da kyakkyawar hulɗa tsakanin musulmi da Kirista wanda ya ja hankulan sababbin rabaran da fasoci arba'in da aka naɗa. Ina jawo hankalin wa'annan mutane da za a kaddamar da su kamar yadda wa'ancan suka bar mu kyakkyawan gado to kuma mu bar ma mu da jikokin jikokin mu kyakkyawan gado. Bikin da ya samu halartar mabiya daga sassan Nijar, Salisu Isa, Maraɗi Rafi Hausa. da waɗannan mawaƙa yanzu sai Najeriya. Mu fara da ƙoƙarin da gwamnan Yobe ke yi na ganin ya raya kasuwanni da ake da su a faɗin jihar Yobe bayan samun zaman lafiya da ke dawowa a faɗin jihar. Dama dai gwamnan jihar malabu Labuni, Ciroman Gujiba, sardaunan Arewa maso gabas a wata tattaunawa da muka yi. ya bayyana niyyarsa na ganin ilahirin kasuwannin jihar Yobe an raya su tare da harkokin ilimi ta yadda za a ga ɗalibai 'yan makaranta na ci gaba da ƙoƙari saboda dai a cike giɓin da aka samu ga abin da yake cewa saboda haka dukkan garin da muka yi wannan kasuwan zamani suna da tarihi na kasuwanci kuma ita da maturu tun kafin ma a mata headquarter zangon borno ake cewa saboda zango ne na 'yan kasuwa da suke haɗuwa a gurin su yi kasuwanci to shi yasa ake cewa ake mata kirari da matu zangon borno sannan kuma a yanzu darajanta tana daidai da duk wani eh, headquarter na jiha ita ma headquarter ce ta jiha dole a mata kasuwa ta zamani ta zama daidai da headquarter ta jiha to waɗannan kasuwanni mun yi su ne saboda albarka na rayuwa yana kasuwa albarka na rayuwa yana gona albarka na Eh, rayuwa yana kiwo so wa'annan duka muna maganan ilimi kuma muna maganan haɓaka tattalin arziki in muna maganan kiwon lafiya muna maganan haɓaka tattalin arziki in muna maganan tsaro muna maganan haɓaka tattalin arziki ta ya za mu haɓaka tattalin arziki in ma mu taskace tattalin arzikin yadda za ta amfani al'umma a guri guda dole ka yi kasuwa ba kasuwa ta gargajiya wanda ko gobara ya tashi ba da za a shiga a kashe wannan kasuwa ce ta zamani da suna da tituna da magudanan ruwa da wurin kashe gobara da wurin da ofishin 'yan sanda da masallaci da sauransu so komai akwai a wannan kasuwa ta bakin mai ma labuni ciro man guji ba sardaunan arewa maso gabas excellency mai malamu ga gashi bar dan fika limamin sulhu a nan jihar yobe malamu sai mu taɓo jihar plateau inda masana demokradiyya ke bayyana cewa babu yadda za a ci moriyar siyasar ko mulkin demokradiyya muddin ana fama da tashi-tashi hankula Saboda haka ya zama wajibi a shawo kan dukkan matsalolin rashin tsaro da suka addabi ƙasar. barista garba pool na ɗaya daga cikin dattawan jihar plateau wadda ta yi fama da rigingimu kuma ga abin da ya shaida wakilinmu da ke jos tasi zakari an samu taɓarɓarewa sha'anin tsaro a Najeriya musamman arewacin ƙasar nan. Min shawarar ka da za a inganta sha'anin tsaro. Idan kun lura duk duniya abin da ya sa tsaro yake kasancewa yadda ya kamata shi ne ana tsaron doka idan doka na aiki daidai tsaro zai je daidai idan mutum ya san cewa ka ɗauki wuka ka girba kan wani doka ta bi ka nan da nan zai kwana biyu ba ka shiga hannun hukuma amma najeriya sai ta kai wani matsayi wanda doka ba ta aiki mutum zai ya ɗauka ganin sa je abin da ya gara doka ba ta ci mashi komai ba especially musamman in yana tunanin cewa shi ya san wani a sama ko ya san babban dan sanda ko babban soja ko babban minista ko babban senator zai sa baki a lalata da magana in yayi shi kadai yau ya tsira gobe da tara mutane suka yi biyu uku daga nan har ga sun zama sun zama babban kungiya na barayi da mafasa idan fashin nan kana yi kana samu na kashewa gobe kana da bukata kana son miliyoyi miliyoyi kuma ba shi yiwa sai ka hada da babban eh, gan na barayi kuma sai ka kama mutum ka yi garkuwa da shi barawon ya zo zama bin da ya samu shi ke sacewa wani ayyuka jihar plateau da za su ci moriyar demokradiyya in allah ya yarda na kudura niyan cewa al'umman plateau na farko aka samu zaman lafiya to wannan ma wata babban abu ne ma'anar zaman lafiya inda muke yau ba mu cimma bore ɗari bisa ɗari ba za a gina kai nan gina kai wanda ko ina za ka a plateau so ka tafi ko dare ko rana to zan ce shine riba na farko da za a ci a demokradiya to ka samu zaman lafiyan nan dan kasuwa zai harkansa manomi zai harkansa mai sana'a zaman kansa zai harkansa to wannan kan zai tada tattalin arziki a gaida barista garba pool sai lagos inda shugaban kungiyar matasa arewacin kasar da ke lagos alhaji ibrahim ya ugala danci. ke ƙara ta buƙatar tabbatar da zaman lafiya musamman arewacin ƙasar kafin a fara yakin neman zaɓen shekara ta da 2023 ga abin da yake cewa kullum faɗa ake ya zama waka yanzu kamar gwamnan katsina state wanda ya ƙoƙari ya ba matasan dama su ɗauki makamai na kare kansu eh idan gwamnati ta kasa to jama'a arewa fa a shirye suke da su ɗauki makamai su kare kansu domin babu yadda za a yi kasuwa an hana ka cin kasuwa gona an hana ka zuwa gona menene amfanin wannan tsare-tsaren na gwamnati da take yi shin wa'anda ta nada su wannan abubuwan shine ba sa yi ko kuma ba shugaban kasa baya samun labarin abubuwan da yake faruwa ne kullum ana yin bajar kuɗi mai yawa ake yin bajar da makamai a ce a so za a ƙarshe sai ka rasa ma ina kuɗin suke ko kuma makaman an so ne ko ba a so ba kullum kashe mana jami'an tsaro ake yi yanzu ana ta shirye-shiryen ƙarshen shekara ne karshen shekara ta karatu za mu shiga wata na sha ɗaya kafin na sha biyu ana ta kasafin kudade. saboda a ga cewa an shiga a sabuwar shekara da kafan dama mai kake so ga ƙananan hukumomi da suka fi kusa da jama'a da kuma jihohi su yi domin dai cikin shekarar da za a shiga a kawo karshen rashin tsaron nan. eto eh ai magana bajet da ƙananan hukumomi suke yi ai bajet din nan gwamnati da in ta ba su wa mutane aiki aljihunsu yake shiga da su da 'ya'yansu wanda mai isa gwamnati na yin magana babu yadda za a yi ka ba mutum gadin gida ka jira wai shi zai dinga kawo maka report ka ɗauki makudan kuɗi ka bashi dan ya aiki baka ga aikin nan a ƙasa ba kuɗin nan baka bincike shi ba ina i da kuɗin nan wannan ba hujja ba ne wannan ba tsarin ba bane kuma su iya yin tunani Allah zai tambaye su ya suka gudanar da wannan aikin shi ne magana ta gaskiya wato wannan abubuwan na kungiyar 'yan aware da suke kawo maganganu suna cece ku ce ala kulli halin wannan sakaci ne na gwamnati ai su 'yan kungiyar 'yan aware suna da lidojinsu suna da shugabanninsu ya kamata gwamnati ta nemi duk shugabanninsu ta zauna da su ta ba su doka in ba su yi ba gwamnati ta ɗauki mataki a kansu domin duk abin da ibo suke yi kungiyar 'yan aware da sa hannun shugabanninsu saboda sun ja baki sun yi shiru a gaida alhaji ibrahim ya ugaladanci ganin yadda zaben na shekara ta 2023 ke kara karatowa 'yan kasar masu faɗa aji na ta roƙo da a yi karatun ta natsu ganin halin da kasar ke ciki a yanzu ga abin da tsohon gwamnan jihar imo rochas okorocha ya shaida wakilmu da ke abuja muhammad sani abubakar to an mai adalci mai so zaman lafiya mai kishin kasha kasa da mai kishin al'umma ba wanda zai zo ya sake yadda mu ba a nema mai hankali wanda kuma ya san business wato kasuwanci don halin da ake ciki yanzu sai wanda yake da basiran kasuwanci yana ya taimaka a halin da ake yanzu to a duk dai gaba da dai a samu mai hankali mai imani ba wanda zai zo na bambanci ba ina addini ya dare magana addini da magana kabilanci ba a samu cikakke dan najeriya mai kishin kasa mai kishi al'umma mai sai aka samu wannan kaga za samu su yi maganan kasuwanci da wanda ya kware duk da dai an samu kwararrun shugabanni da da ke ma'aikata ne wasu tsoffin sojoji canjin da ake ciki kana ganin matsalolin tsaro dan kasuwa kamar yadda ka jaddada zai kawo canjin da ake bukata damuwan kasan namu tukuna kasan shine ba tsaro ba damuwan kasan namu ita ce talauci ne ya kawo mana tsoron in ba talauci fa ba tsaro to kuma Allah ya ba mu komai a kasar Najeriya ya ba duk abin da Allah ya ba bai ba wani kasar duniya kawai da ba misali daga Sokoto zuwa Kwara ai duk gold ne Allah ya ba mu abubuwa da yawa amma kaga wanda zai zai ya sa a yi amfani da ita sai a da ta kamar kasuwanci na za samu kudi sosai na za ba matasa aiki za ba mutane aiki a kai yara makaranta sai dai aka samu wannan basiran kaga a halin da muke ciki yanzu ina bukata When they biya albashi ba makarar albashi ba they answer the da halin business ya dan goda mu ga zai taimaka mana kwarai da gaske kuma in za duba duba ba wanda ya fara business ba ka zama governor ko ka president ko ka chairman wanda dama ainihin ta daga ya san yadda zai hada kobo biya zama kwabo goma amma ta yaɗan najeriya zai gane waɗannan mutum da ka lissafo waɗannan alamu ta yaɗan najeriya zai gane ganin cewa an sha musu alkawari kusan duk abin da za a faɗa musu an gama faɗa a yanzu a yi ba a ba masu wannan ka ji ka duba mai halin mutum kafin zama abin da ya zama ya yi da me ya taba yi don ba ka ce zai yi yanzu ba zan yi zan yi an ga yanzu zan yi ka nuna mana abin da ka yi dadin sai mu san ko halinka to shine za a duba an ka samu wanda ya san halin kasuwanci don dubai ma ya kasuwanci haka ana yawon amerika ma yanzu kasuwanci ne ko ina kasan duniya amerika duk kasuwanci ake amma kasan mutum ma'aikata ka bashi ka ce zai kamar kasa yanzu a da zai yayi in akwai abubuwa to amma yanzu babu ne sa samu mun da kasuwanci din ya saka ta mana da abubuwa la ba mu hada ta mu samu kudi mu samu kasa masarantu da sauransu yara su samu aiki kan aka yi wannan ba kuma magana ka jero wasu jadawalin mutumin da ya cancanta ya mulki Najeriya nan gaba ko za ka iya bada wannan misalin mutum ɗaya da kake ganin ya cancanta ko kuma kai ne <laughs> ba ce da ba magana shiga wuce kasar nan gaskiya ko da in aka ba bani dama zai amma ni fa ba tilas ba in akwai wanda zai firo chess wanda ala bashi basira mai kishin kasa mai kishin al'umma mai tausayin jama'a to ala ka bashi gaskiya dinna so mu samu cin gaban kasar nan Igbo mai ibo be mai gunafo a gaida Rochas Okorocha masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur dan mutan kefi ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.